Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. Masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu hanyar sadarwar intanet a koda yaushe kan VOA hausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 16 ga watan Oktoba na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda 'yan Najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a kan batun ranar abinci ta duniya. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan zaman tattaunawar da aka yi yau Laraba tsakanin jami'an gwamnatin tarayyar Najeriya da shugabannin ƙungiyoyin ƙwadago kan batun sabon albashin ma'aikatan ƙasar. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan kikikakan da aka samu game da batun aiwatar da sabon albashin naira dubu talatin a Najeriya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan a wani lafiya ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa mamaye da turkiya ta arewa maso gabashin kasar Siriya ba abu bane da ya shafi Amurka. Da safe yau Laraba lokacin da take wato lokacin da yake tare da shugaban ƙasar Italiya Sergio Mattarella a gefensa. Trump ya kara da cewa ba wani abu bane Rasha ta taimaka. ya kuma ayyana cewa kare yankunansu da kwardawa ke a cikin siriya kan hare-haren da sojojin turkiya ke kaiwa abu ne mai kyau trump na fuskantar suka daga dukkan bangarori saboda ajiye sojojin amurka da ya yi a gefe yayin da turkiya suka shiga arewa maso gabashin siriya makon da ya gabata domin kai kurdawa hari waɗanda ke zaman abokan amurka a yakin da take da ƙungiyar isis Ƙaƙaba haraji kan Turkiyya shine zaɓin maimakon tura sojojin su shiga faɗan. Trump ya faɗa manema labarai a daidai lokacin da wasu manyan jami'an Amurka suka nufi ƙasar Turkiyya domin dakatar da ita daga kai hare-hare a arewa maso gabashin Siriya. Jami'ai sun ce shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan na shirin ganawa da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo gobe Alhamis idan Allah ya kai mu a birnin Ankara. Bangaren kungiyar 'yan tawayen Sudan SPLMN da ke zaune a tsaunukan Sudan ta soke zaman tattaunawa da aka shirya yi a Juba da jami'an Sudan bayan da aka ta zargi sojojin Sudan da yin ruwan babamai a wasu yankunanta tare da kashe wani malami a jiya talata. shugaban kungiyar ya ce har haren da aka kai na nuni da gazawar da gwamnatin sudan ta yi wajen mutunta yarjejeniyar ta wuta ta bangarorin biyu suka amince da ita a watan da ya gabata amar amuwa da ke zama shugaban kungiyar splmn da kuma mai magana da yawon kungiyar sun faɗa manema labarai yau laraba a juba cewa kungiyarsu ba za ta shiga kowane irin zaman tattaunawar samar da zaman lafiya ba har sai an kaddamar da bincike kan hare-haren da aka kai. a cikin kwanaki goma da suka gabata amuwa ya ce sojojin gwamnatin sudan sun yi ruwan bamamai a wasu yankunan tsibirin nuba amuwa ya ce kungiyar splmn ba za ta koma kan teburin tattaunawa ba har sai an biya mata bukatun da ta nema to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yau laraba rikicin siyasar da ya shafa watanni hudu a hong kong ya kai ga zauren majalisu a daidai lokacin da 'yan majalisun masu goyon bayan tafarkin demokaradiyya suka katsa jawabin shugabar yankin carrie lam suka kuma tilasta mata dakatar da karanta jawabinta na shekara-shekara zanga-zangar dai ta fara ne lokacin da shugabar ta shiga majalisar inda 'yan majalisu masu rajin demokaradiyya suke daga alluna da ke nuna hoton hannun lam cikin jini An kuma ci gaba da ihu lokacin da Lam ta fara jawabinta lamarin da ya tilasta mata barin zauren na wani ɗan lokaci ta sake komawa a karo na biyu. Bayan da zanga-zanga ta ci gaba hakan ya sa shugaban majalisar Andrew Leung ya ɗage zaman. Daga bisani Lam ta gabatar da jawabin nata ta gidan talabijin. a nan birnin washington kuma 'yan majalisun wakilai sun amince da wasu matakai na nuna goyon baya ga masu zanga-zangar kafa dimokuraɗiyya a hong kong ciki har da wani ƙudiri da ya allah wadai da katsalandan ɗin da ƙasar china ke yi a yankin na hong kong daga ƙarshe wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗa masu bincike a majalisar wakilai cikin jiya talata cewa jami'an gwamnati sun faɗa masa cewa ya yi a hankali akan batun mutane ukun da ake kira three amigos kan ukraine waɗanda suke da iko kan duk wani lamarin da amurka ke da shi a can ukraine ɗin a cewa ɗan majalisar democrat gerard canoli. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a cikin shirin mu da ya gabata yau 16 ga watan Oktoba ce ranar abinci ta duniya. Wakilin murya Amurka Babangida Jibril ya ji ra'ayoyin mazauna birnin Lagos akan batun ga rahoton da ya aiko mana. taken bikin na bada dai shine ayyukanmu shine makomarmu a nan gaba cin abinci mai gina jiki domin kawar da yunwa a duniya shi dai wannan maudu'i zai mai da hankali ne wajen yaƙi da yunwa a duniya ta faɗakar da jama'a wajen cin abinci mai gina jiki da kuma samar da lafiya a maimakon cin abincin zamani na makulashe da kayan daɗi wanda yake cike da mai gishiri da kuma sukari abubuwan da likitoci ko jami'an lafiya ke gargaɗin a a ƙaurace masu musamman ga masu cututtukan hawan jini da kuma ciwon suga abincin da kuma yanzu ke neman zama ruwan dare ga maduniya a sabili da yadda a ko'ina ya zama alkarya ana kuma watsi da abincin gargajiya masu gina jiki da samar da lafiya a nan najeriya da ya zaka kalaman da ministan aikin gona sabu na nuno ya yi cewa babu yunwa a najeriya kuma ko da naira talatin sai dan najeriya ya ci ya sha sau uku a rana a birnin kano ya yi tsaro da wani ƙididdiga da hukumar da ke lissafa tattalin arziki da rayuwa a ƙasa ta fitar inda ta nuna akwai hauhawan kayan masarufi ci kuwa har da abinci abinda masana suka alakanta da rufe kan iyakan ƙasar sai kuma rashin kuɗi da ke hannun jama'a da rashin shigo da na'urorin aikin gona ko rashin basussuka daga banki ko gwamnati ga manoma bayan tsadar aikin gona da kuma uwa uba harkar tsaro da yanzu haka ya taɓarɓare musamman ma a wasu yankuna gona da ake noman a bangare ɗaya dai gwamnati ta bayyana ɗaukan matakan inganta noma domin kawar da yunwa da suka hada da samar da takin zamani akan kuɗi mai rahusa da ƙananan basussuka marasa ruwa da kuma samar da taraktoci da kayan noma ga manoma musamman ma dai a karkara to ko 'yan najeriya ke kallon wannan rana na bikin samar da abinci ta duniya tambayar kenan da na yi wa wasu 'yan kasar a nan lagos there are people in the world who are not only suffering but don't have a way way out. You don't have what to eat, what to feed on, and where to live. So I, I believe World Food Day is a day to remember those sets of people and share with them. Wannan malami ya ce kwarai mahimmancin wannan rana yana da yawa matuka domin zai ba mu damar taimakawa 'yan uwanmu da abinci musamman waɗanda ba su da shi kuma fatan mu ga gwamnati shine ba da himma wajen samar da abinci a farashi mai rahusa ita kuwa wannan malama cewa ta yi. sunda an ce an rufe bada gwamnati su yi amfani kila su farmers masu aikin gona a tamke su a ba da fertilizer then all other incentives da za a ba masu aikin gona saboda za a samu iyayen yakanin za mu samu abinci mai yawa then kuma waɗannan abinci ya kamata a rage kudin su saboda kowa zai samu zaman lafiya wannan rana na abinci na duniya dai ana gudanar da shi ne a duk ranar 16 ga watan oktoban kowace shekara domin tunawa da ranar da aka kafa hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya babangeji firin murya amurka daga lagos. madalla a gaida baban gida Jibril. A yau laraba ne aka ci gaba da gudanar da tattaunawa tsakanin gwamnatin tarayyar kasar da 'yan kwadagon kasar dangane da batun aiwatar da sabon albashi mafi kankanta na naira dubu talatin. To kowane hali ake ciki? Ga rahoton Hassan mai na kaina. An shafe baki ɗayan yinin yau ana ci gaba da tattaunawa tsakanin jami'an gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma shugabannin kwadagon kasar dangane da ka wurin ɗabbaka sabon albashi na naira dubu talatin ga ma'aikatan kasar a halin yanzu ana ci gaba da wannan tattaunawa daga dakin taron na tuntuɓi mataimakin babban sakataren ƙungiyar kwadago ta tuc comrade nuhu abaya toro ko mai ake ciki kawo yanzu dai muna ja in ja ne har yanzu da gwamnati akan abin da ake kira a turance consequential adjustment abin da za a ƙara wa ma'aikata da suke mataki na bakwai zuwa mataki na goma sha shida shine yanzu irin suke ja muke ja amma abu guda muke son mu tabbatar wa ma'aikatan Najeriya shugaban kungiyar kwadago ta TUC Comrade Kadir Olale ya rage dantse da kansa ya je bai yi aiki ba sai ya tabbatar da cewa wayannan ma'aikatan da suke wannan matakin insha Allah an kwata musu hakkin su kuma sun samu albashi mai doka. kamar na jihohi ne suka fara biyan albashin nan ne jami'an mu da suke jihohi har kawo yanzu ba su ba mu a rubuce jihohin da suka fara biya ba amma mun ji labarin an ce wai jihar Kaduna ta fara biya da jihar Edo. To amma gaskiya ba mu tabbatar ba domin jami'an mu da suke wannan jihohi ba su faɗa mana tabbatacciya cewa an fara biyan su ba. Ai ba biyan albashi dubu talatin mafi kankanta shi ne karshen abun ba. A'a idan ka biya albashi mafi kankanta dubu talatin akwai ma'aikata da yawa wanda suke mataki na bakwai zuwa sama wanda baki ɗaya ka yanke su kenan tun da shike ka ɗauko daga ƙasa ne saboda haka dole ne ba an yi wannan yunkurawan ba sai ka samu wanda da yake baya ya zo gaba ya zama rawan mata shine ake ta kokarin a tabbatar da cewa ba zalunci kowa ba kowa ya samu hakkinsa. Abubakar Ali wani masanin tattalin arziki ne a Najeriya. Kuma gaskiya ya fi sabili idan za a duba fa. Wai su shugabannin Najeriya eh musamman wanda suke kan mulki. Su me yasa ne wannan abubuwan nan albashi nasu ba sa ragewa. Ina dalilin da yanzu sanata zai dau miliyan goma sha uku a wata ina dalili. Ina dalilin memba na House of zai ɗau irin wannan kuɗaɗe. Barnan da suke ya kamata su ma su rage. tsakanin yanzu karami mutum da babban mutum abin yana gap din yana idan aka duduba yanzu ana cewa ba kuɗi da sauransu na amma suna da kuɗi su biya shugaban kasa suna da kuɗi su biya eh, ah, eh, senate president suna da kuɗi su biya moto moto hamsin eh, da shugabanni suke yawo da shi suna da kuɗin da za su biya hotel hotel su suna da kuɗin da za su biya pension nasu dole ne shugabannin Najeriya su ma su duba yin su abin da suke suke samun nan kuma idan ka duba generally duk da haka recurrent bikin nan banda hawa ke baya taba sauka mm. yanzu akwai rahoton da ke nuna cewar kaman eh, eh, jihohin kaduna da ekiti sun bayyana cewar kaman za su biya albashin nan misali menene implication na cewa jihohin nan sun biya sauran jihohin kuma su biya ba su san yadda za su biya daga sama amma wannan minimum wage ya zama doka ne na kasa ya gaba daya ba na jiha ba ne wages and salaries commission da na kasa ne su suka yi approving wannan aka yi doka ne na kasa eh, duk ya kamata a Najeriya bai kamata a samu wanda zai dau albashi kasa da ah, dubu talatin ba shine maganan ko? Eh. saboda ka jihar da ba zai iya biya ba sai su san hanyar da za su iya su biya yanzu alal misali dan me za a yi kwamishinoni ashirin da hudu a borno ko a zamfara eh, lagos tana da kwamishina talatin don me su ma sai su duba irin karfin su su duba ya za ko kuma civil servant number of civil servants nasu dan me za a samu dubbai kuma yawanci ma idan ka duba din malam ah, hassan boss workers ne ma suka cika yawancin state na da local government hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria madalla a gaida Hassan mai na kaina yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan kikikakan da aka samu game da batun aiwatar da sabon albashin naira dubu talatin a Najeriya ko da yake an ce wasu jihohin sun fara aiwatar da tsarin albashin amma kafin mu buɗe layukan mu kuɗin shakata da wannan wakar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. madalla mun samu kira na farko daga Taraba. Hello, da wa muke magana daga Taraba? Kuna magana da Malam Cindo a kwana. To muna jan ka malam Cindo. To, batun maganan minimum wage nan gaskiya su shugabannin rashin tausayi ne. Ku duba kayayyaki a ƙasa gaba ɗaya ya tashi beyond yadda talaka zai iya samu ya saya. to amma dan wannan abin da aka ce a basu hmm. suna ta suna ta kamar bakin ciki suka yi da ma'aikatan to idan cewa an ba ma'aikata to su waɗanda ba su aikin gwamnati ba dole abu zai tashi kuma za su dawo ma'aikatan za su taimaka musu saboda haka abin nan da ya kamata su sanatoci nan su yi kokari su mata ma shugabanni da gwamnoni nan da waɗanda alhakin abin ke su su tabbatar an biya wannan abin To mun gode Malam Cindo daga Taraba yanzu kuma za mu je Sokoto. Salamu alaikum da wa muke magana daga Sokoto. Kuna magana da Muhammadu Abdullahi Gudaba. To muna jan kamalan Muhammadu Abdullahi. To ni yin ra'ayi na game da zama albashi ya kamata su shugabanni su tsaya su duba su ga abin da ya kamata su biya ba 'yan kwada bukatar su. Mm. don mi don mi don su su shugaban nan kamar senate da da representative mm. ai babu wani alamu na sannan kuma ba a kula da waɗanda sun gabar aiki duk fasantin din da aka ba su bai shahi tsohon ma'aikaci ba hmm. na haka ina kira ga shugabannin kungiyoyi hmm. na na na na na aiki na abin eh, aiki ba da ta taimaka ta duba ta duba matsohin ma'aikata su masu samu na su karin fatar da shi. To mun gode Malam Muhammadu Abdullahi yanzu kuma za mu je Bauchi. Sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi. To muna jan kamalan Ayuba Garba Imam. To malam Maryam Dauda babban abin da ya kamata a yi shine ita gwamnatin tarayya ta daure ta kara kuɗin da ake ba da wata-wata masu gwamnoni. Su kuma mm. gwamnoni abin da ya kamata duk abin da bai zama lallai ba na kashe kuɗi su bar shi. Idan suka yi haka to lallai za su iya biyan wannan karin albashi a kara su 'yan fenshin su ma a kara musu sannan ma'aikatan gwamnati su ma a kara musu. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam kafin madaki a jihar Bauchi. To mu ma mun gode Malam Ayuba Garba Imam yanzu kuma za mu je Gombe. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Gombe. Daga Gombe kai da kuma tare da magaji Joldo daga Tumo Gombe Nigeria Gombe State Nigeria. To muna jan kamalan magaji. Yawwa wannan ina ga dai ƙarin dubu talatin na albashi ya kyautu da karamin albashi da ya kada da dubu talatin a Najeriya. Hmm. tun da dai manya-manyan shugabannin mu yadda suke karɓar albashi an ce yanzu na ina jira zan ce miliyan goma sha uku ya sanata sun zaɓe miliyan goma sha uku a wata da shi ne ake wato duk dai a gwamnati dai haƙuri da biya musu ka dubu talatin ba wani abu bane ba makaranta ga abincin gida ga sauransu to ka zan kwanta maga da daga tumo a local gwamnati gwamnatin najeriya ta ci lafiya na gode. to mu ma mun gode malam magaji yanzu kuma za mu je kaduna. Salamu alaikum da muke magana daga Kaduna. Wa alaikum salam da Sani Brahma jama'a lokal gama unguwar na lafiya na. To muna jan kamalin Sani. Gaskiya da gaskiya tsakanin da Allah gwamnati tana da kudin da za ta rinka biya ma'aikata ban ga dalilin da za a rinka dannewa ma'aikata albashin su. Me dubu talatin Allah na tuka yan bacin su da ta yawo da motoci iri-iri masu tsada. Amma a ce wai dubu talatin ne ma an ji ana ta surutu a kai wannan menene da surutu ce. Mm. to ina fata a tashi lafiya to mu gode malam sani yanzu kuma za mu je jihar neja assalamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke magana daga jihar neja kuna magana kuna magana tare da Ibrahim kuna tare da Ibrahim mai wankin hula a garin mai daya a Kimba to muna jan kamalan Ibrahim mai wankin hula to na farko dai ina muna yi ma ainihin babban magana murya amurka alhaji musa gari bisa karuwar samun da miji a yau allah sarki to ai mai barka muna eh, jan to masha allah sannan gaskiya tsakani da allah a duk duniyar nan inda za ka shamu musamman yadda ake wulakantar musamman ma'aikata kanana sama da najeriya yana da wahalar samu yanzu ka duba bangare biyu bangaren ainihin makarantun boko da asibitocinmu gaba daya idan bangaren gwamnati abubuwan sun lalace ya kamata a ce bangaren makarantu da asibitoci a ce ana inganta albashinsu yadda ake 'ya'yanmu da mu za su samu karatu sannan kuma mu mu samu magungunan asibitoci amma kuma saɓanin haka hmm. to bai kamata ana tauye haƙƙin talaka a najeriya ba bangaren musamman dai makarantu da asibitoci to mun gode malam ibrahim mai wankin hula yanzu kuma za mu je fatakwal wa alaikum salam da wa muke magana suna na salisu mai dabino daga garin fatakwal to muna jan kamala salisu mai dabino to alhamdulillah ni ina mamakin ma da ake ta ja in yanzu kusan tsawon shekara guda ke na ana ja in ja akan albashin wajen talatin wannan abun kunya ne ma a najeriya ni da ake yaya ta shi ma shekara guda kamata a ce karamin albashi karamin albashi a karamin ma'aikaci a bashi dubu ɗari shine karamin albashi shine za a tsaya ana taya da amma ba dubu talatin ma a najeriya a ce ba ku ba wannan mu ba mu gane ga yan majalisu miliyan nawa suke dauka a wata yan majalisu amma a gasa mutum ba mutum dubu talatin shekara guda ana ta kace na duk gwamnan da zai iya da zai iya wannan albashi ya kamata kawai suka bai da wani amfani a gurin talaka ra'ayina na kenan suna na salisu mai dabino da zaman fasaka to mun gode malam salisu mai dabino za mu sake komawa jihar neja kuna magana da injiniya lawal dan kullum murya mai unguwa dan kullum murya to muna jan ka injiniya lawal wato dangane da magana albashi da ake ta ce kuce ake da ce a kan shi ko mm. to alhakikanin gaskiya ai shi lamari na ganin laifin gwamnatoci dangane da rashin tsarin albashi tsarin albashi mm. shi lamari na tattalin arziki idan za a yi amfani da yanayin tattalin arzikin da ke shigo ma makasa to shi ne sai a yi amfani a auna da shi da kuma yawan ma'aikatan da ake da shi a ƙasa mu muna ɗaya muna cikin ma'aikata to amma ba wai muna ganin cewa muna ganin laifin gwamnatoci ba a'a ba shi ba ne abin da mutum zai duba a kan shi idan aka ƙara albashi To Malam Lawal ko ce injiniya Lawal lokaci ya daga mana hannu don haka za mu dakatar da kai a nan mun gode da wayoyin da kuka dauka kuka kuma bayyana ra'ayoyinku. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anan na cewa karfe 4 da minti 53 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. black stars din kasar ghana ya farwa kusa a fiya a cikin wani bidiyo ya bayyana rashin jin daɗinsa da irin aikin da mai koyar da black wasa ke yi cikin wannan bidiyo ya sifata kusa a fiya da suna menopause coach ya ce kusa a fiya ɗan ghana ne amma aikinsa ko kaɗan sai dai a siffata shi da aiki na manufos ya ce a fiyar ya yi ƙoƙari lokacin da ya riƙe blaster da farko amma yanzu aikinsa ko a sayar babu wanda zai saya a ƙasashen afirka ta yamma saboda sarshin ta wani abin ƙwarai kuma mafi muni a cikin shekaru goma sha uku da asarar masar inda black stars ɗin ghana a zagaye na goma sha shida aka fitar da ita a bugun fanarati kuma farkon lokaci tun shekara ta 2008 da gana ta gaza kaiwa hudun karshe na gasar tsohon mataimakin uh, kociyan a kuma sai asanti kotoko a kakuka patron uh, ya shirya shiga karela united bayan ya yi hannun riga da porcupine warriors tsohon dan wasan gaba na kotoko shine ake gani a matsayin wadda zai maye matsayin johnson smith wadda ya sake komawa kotoko bayan shekaru shekaru goma da ya rabu da club zai maye matsayi da akakpo patron ya bari a halin yanzu patron dai wadda ke rike da kwarewa sosai a matsayin mataimakin kociya shine zai zama babban kociya na wannan club wato karala united dan wasan gaba na black stars in ghana jordan ayu dai allah ya ɗiga wa garinsa madara ya zama shine ido a crystal palace kuma dan wasa mafi muhimmanci bayan ya yi fama a kakan baɗi kasancewa dan wasa da aka ba da shi rance kuma gol ɗaya ne ya jefa a wancan shekara yanzu shine ya zama ɗan lilin magoya bayan wannan club a shekarar nan kuma shaharansa a South Park ya tasirin gasken gaske. Ɗayan masu neman shugabancin hukumar kwallon kafan ƙasar Ghana George Afridi ya ce ya yi imani wakilai za su zaɓe shi ya yi wa ƙasarsa aiki gabanin zaɓen na hukumar kwallon kafar Ghana. George Afridi dai ɗaya ne a cikin waɗanda ake jin zai iya lashe wannan takara sai dai 'yan kwanaki kaɗan ga wannan zaɓe akwai tsoron cewar za a iya ba su mamaki kamar yadda ake faɗi ka ji tsoron wakilai amma georgia fure ya naci ya ce ya yi imani da wakilai za su yi zaɓi na ƙwarai su zaɓe shi bisa kan wannan matsayi ba na tsoron wakilai na yi imani da su ya ce ni ɗayan cikin tsofaffin hannu ne kuma na san inda muka fito kuma na san inda zamu yana mai ƙara jaddadawa ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa mamaye da Turkiyya ta arewa maso gabashin Siriya a abu bane da ya shafi Amurka da safe yau Laraba lokacin da yake tare da shugaban kasar Italiya sergio matarela a gefensa trump ya kara da cewa ba wani abu bane rasha ta taimaka ya kuma ayyana cewa kare yankunan su da kurdawa ke yi a cikin siriya kan har-haren da sojin turki ke kaiwa abu ne mai kyau bangaren kungiyar 'yan tawayen sudan splm un da ke zaune a tsaunukan sudan ta soke zaman tattaunawar da aka shirya yi a juba da jami'an sudan bayan da aka zargi sojoji da yin ruwan mai a wasu yankuna tare da kashe wani malami a jiya talata shugaban kungiyar ya ce har-haren da aka kai na nuni da gazawar gwamnatin sudan wajen mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da bangarorin biyu suka amince a watan da ya gabata yau laraba rikicin siyasar da ya shafa watanni hudu a hong kong ya kai ga zauren 'yan majalisu a daidai lokacin da 'yan majalisu masu goyon bayan tafarkin demokaradiyya suka katse jawabin shugabar yankin carrie lam suka kuma tilasta mata dakatar da karanta jawabinta na shekara-shekara To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Carl ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.